اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha shida ko yau muna goma sha shida ga wata mai albarka watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya zo shida ga watan tara dubu biyu da tara ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma za mu shiga sabuwar sura sura ta talatin da takwas suratu sad tana da ayoyi guda tamanin da takwas tana da hurufa tana da kalmomi dubu dari bakwai da talatin da biyu tana da huruffa dubu uku da sittin da bakwai abinda wannan sura take karantawa mawdu'u hazihi sura kasa'ir suwar almakiyya kamar yadda ragowar surorin makka suke fi bayani usulil aqidatil islamiyya tana bayani akan tushen aqidan musulunci at-tauhid an al-ba'th yarda da aminta da tauhidi wanda ya haɗa tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat da annubuwa tabbatar da annabtar annabawa da annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a keɓance alba'af da yadda da tashin alkiyama wanda ya haɗa mutuwa tambayar kabari sikeli mizani siraɗi wuta da aljanna min khilali munaqashatil mushrikina fi a aqaidihim wajen tattaunawa da mushrikai a cikin aqidarsu almunaqida li tilkal usul wacce take taho mu gama da waɗannan tushen guda uku wa iradi qasasil anbiya da kuma kawo mana kistoshin annabawa lil izati wal ibra don gargadi da kuma jan hankali wa bayani halin kuffari wal na yawmal qiyamah da ko bayani akan halin da mushrikai za su shiga da kafirai a ranar alkiyama wa wasfi azabi ahlin nari wa na'imi ahlin janna da kuma wasafa azabar 'yan wuta da ni'imar 'yan aljanna wannan shine bayanin da at-tafsirul munir fil aqida wa shari'at wal manhaj juz'i na 23 shafi na 162 yayi bayani akan mawdu'in wannan sura بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزات شقاء الدين iso to to arawa to kin zo zaki shiga addinin musulunci gamsuwar ciki ce da yardarki akan kanki ko ko matsawa ce da tilas daga wani kin yarda ko to zan gaya miki kalmar da ake shiga addini da ita in kin amince da ita kin zama musulma zan faɗa sai ki faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashadu, anna muhammadan anna muhammadan rasulullah Abinda kika ce da wannan kalma kin shaida ba wanda ya kamata a bauta masa da gaskiya sai Allah kin yadda kuma kika ce kin shaida annabi sallallahu alaihi wasallama na Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da alkur'ani don ya shiryar da mutane kin yadda da haka to in kin amince da haka kin yadda wannan ya mai da ke musulma me sunanki sunanki a da me suzi to kin ga akwai buƙatar suzi a canza miki suna zuwa ga suna irin na musulmi wanda zai saje da ke a cikin ‘yan uwanki musulmi tunda yanzu kin zama musulma ba za mu ci gaba da kiranki suzi ba wane suna kike sha'awa a cikin sunayen musulmi da kike ji a sa miki shi yanzu Na? ummi ai ba suna bane sai dai ana alkunya ne ummi bai yana nufin baba fa kenan akwai ummu salama ummu sulaimin ummu aiman ummu kulsum ummu waraka ummu atiya wani suna kike so dai suna sosai wanda kika ji a cikin musulmi ana yawan wanda kike sha'awa daga sunayen musulmi da kike ji wanda suke kusa da ke to ummi kike so to za a iya sa miki ummi amma sai dai a sa ummu wani abu cikin waɗanda suka gabata ko a sa miki ummu sulaimi in ya so sai ki takaita akan ummin amma za ki rubuta full name ɗinki sai ki sa ummu sulaimin ummu sulaimin wata mata ce mai daraja a cikin addinin musulunci ita ce mahaifiyar anas bin malik da bara'u bin malik matar abu talha ansari wacce annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin muslim ya ce ya ga katafaren gidanta a gidan aljanna da haka tana cikin mata masu daraja da haka za a dinga kiranki ummu sulaimin amma sai a dinga takaitawa ummi in za a zuba cikakke sai a sa ummu sulaimin to ummu yanzu kin zama musulma wanda ya shiga addinin musulunci akwai abubuwa da suka hau kansa na ƙudiri da na aiki da na faɗa wanda ga 'yan mu nan kusa da ke za su je su koya miki waɗannan abubuwan waɗanda akwai na gaggawa yanzu yanzu waɗanda suka hau kanki da kuma waɗanda za a ci gaba da koya miki akwai makaranta da aka buɗe musamman da littattafai da malamai domin a miki kwasa-kwasai na wasu 'yan watanni wanda za ki fahimci addinin da kika shigo kuma a gaya miki basic abubuwa da suka hau kan musulmi gaba ɗaya da haka ummi Allah ya miki albarka Allah ya tabbatar da ke addinin musulunci Allah ya sa ke ma ki ilimi ki ci gaba da wayar da kan wasu zuwa ga addini to ko wani ma yana so zai shiga shi ma addinin musulmi daga ina kake daga ina Kwambi, ok, Adama State ne? To, kana so za ka shiga addinin Musulunci? To, wani ne ya ce maka shiga dole ka yi musulunci dole ko ba ka so ko ko kai ne a kan kanka ka gamsu ka yarda ka aminta kake so ka shiga a raɗin kanka Allah ya ce shi ne ya ga hanya ta kwarai kuma Allah ya shirya da shi yake so zai shiga addinin musulunci da raɗin kansa to zan gaya maka kalmar da amincewa da ita yake mai da mutum musulmi kamar yadda mu ma kake ganin mu anan duka wannan yarda da kalmar da aminta da ita da aiki da ita ne ya mai da mu musulmi zan gaya maka ita da larabci in ka faɗa sai in fassara maka da hausa in ka aminta da wannan kalma da ka faɗa to ka zama musulmi ashadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah yanzu wannan abin da ka faɗa shi ake kira kalmar shahada wanda akwai hanya biyu ko ni in faɗa in ce ka yarda in ka yarda ko kai ka faɗa in ce maka ka yarda in ka yarda kenan ka zo musulmi a ah, abin da ka ce da larabci ka faɗa yanzu amma zan fassara ma da hausa abinda kalmar take nufi in ka yadda to yaddaka da wannan ya mai da kai musulmi ka ce daga yau na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ka yadda da hakan kuma gace ka shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne kamar yadda Allah ya aiko annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Harun annabi Yahaya annabi yaqub annabi ishaq haka Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ka yadda da haka to yadda ka da wannan ya mai da kai musulmi wani suna ake kiranka da shi hila ga hila me fasarar hila ha ok akwai Allah da wani yare kirba kilba ok wani yare ne kilba to shi ne an ce maka hila yana nufin akwai Allah to ba kowa san fassara wannan suna ba gashi ma'anarsa ba mumuna ba ce to amma kuma in aka ci gaba da kiranka da shi sai a dinga maka kallon ko har yanzu kai ba musulmi ba ne tunda a iya yankin ku ne suka san fassara wannan da haka akwai buƙatar dan a kauda shubaha ba dan munin sunanka ba sai dai dan ka saje cikin sunayen da kake ji na annabawa ko na manyan mutane da kake ji ana kiran musulmi da shi wanne kake sha'awa a ci gaba da kiranka da shi a bakacin wancan Musa ka zaɓo suna mai girma cikin annabawan Allah manya wanda Allah ya kama sunansa ci alƙur'ani ɗari da talatin da shida shine annabin ma da sunansa ya fi kowanne yawa kuma gwagwarmayarsa da fir'auna ita ce ta kowanne faɗi a cikin kistoshin da alkur'ani ya bayar saboda haka musa yanzu ka zama musulmi kuma ana ma bishara wanda ya shigo addinin musulunci da gaske zuci da aiki da baki to Allah zai kankare masa duk abin da ya gabata na zunubinsa abin da ya hau kanka musa yana da yawa akwai na gaggawa yanzu yanzu akwai kuma wanda za a karantar da kai akwai makarantar mu akwai jama'a akwai malamai akwai littattafai akwai ma kwamiti musamman wanda muka tanada don karantarwa da ilmantarwa da wa'azantarwa da kuma ba da darasi suna nan kusa da kai yanzu za su yi maka bayanin me ya kamata ka yi yanzu daga nan zuwa gobe sannan kuma me ya kamata ka yi a ragowar rayuwanka za a shigar da kai wannan makaranta za a ma rijista za a baka littattafai kuma za a ɗauki nauyin karantar da kai har sai mun tabbatar ka fahimci addinin musuluncin da ka shigo a ilimance sannan ne za mu ci gaba da kuma kula da abubuwanka da shawarwari da za mu baka wanda zai sa ka zama cikakken musulmi kai aiki da musuluncin yadda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da haka Musa Allah ya ma albarka Allah ya tabbatar da kai a cikin addinin musulunci Allah ya sa kai ma ka yi karatu kuma ka dage Musa da karatu sosai sosai ka tsaya ka tsaya sosai a musulunci Allah zai ma albarka kai ma ka samu ilimi ka samu rayuwa mai kyau ka je ka ci gaba da karantar da mutanen yankin ku da yarenka kana jawo su zuwa ga addini yan kwamiti ga aikin ku nan sai ku matsa kusa da su a ci gaba da tattauna da su a ji kuma abubuwan da za a iya ba su na gudunmawa da taimako na ilimi da yadda za a kyautata rayuwarsu a cikin addinin musulunci na'am bismillahir rahmanir rahim صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب wannan sura suratu sad tana cikin surori guda ashirin da tara waɗanda aka buɗe su da irin wannan gwaninta ta alƙur'ani irin waɗannan surori guda ashirin da tara an ɗauki huruffa guda goma sha hudu daga cikin huruffa ashirin da takwas aka yi amfani da su wajen buɗe waɗannan surori adadin huruffan gaba ɗaya da aka tsaya aka lissafa su guda saba'in ne da takwas akwai alif goma sha uku akwai mimun goma sha bakwai akwai ha'un guda bakwai akwai lamun sha uku akwai sinun biyar akwai arra shida akwai kafun biyu akwai tsa'un hudu akwai nunun ɗaya akwai ainun biyu akwai kafun ɗaya akwai sadun uku akwai ha'un biyu akwai ya'un biyu wannan su ne guda saba'in da takwas waɗanda suka fara da alif lamim guda shida ne akwai albakara akwai alu imran akwai al'ankabut akwai arrum akwai luqman akwai asajada wanda suka fara da alif lamra guda biyar ne akwai yunus akwai hud akwai yusuf akwai ibrahim akwai hijir. wanda suka fara da hamim bakwai ne akwai gafir akwai fussilat akwai ashura akwai az akwai ad-dukhan akwai aljasiya akwai al-ahqaf masu ɗasimim kuma guda biyu akwai ashu'ara akwai alƙasas sauran duk guda ɗaya ne irin su alif lam mim sad alif lam mim ra taha yasin kaf ha ya ayin sad qaf nun dasin hamin ayin sin qaf sad sun fara daga ɗaya suka tike biyar mafi yawa biyar mafi karanci ɗaya masu ɗaiɗai akwai ita wannan sad nun qaf su ne masu ɗaiɗaiɗaiɗe akwai masu bibin irin su hamim akwai masu uku alif lam mim akwai masu hudu dasin mim akwai masu biyar hamim ayin sin qaf kaf haya ayin sad masu biyu yasin qaha da sauransu waɗannan alhuruf kamar yadda ne bayani malamai sun yi kauli sama da ashirin akan me ake nufi da su sai dai muka ce ƙaunin da ya fi dacewa a Allah sani kamar yadda malamai suka ce a Allah sani ko kuma suka ce a'a tsokanar larabawa ake yi a nuna musu ƙur'ani gagara badau ne gagara koyau ne gagara misaltuwa ne ba za su iya kama ƙur'ani ba ko da sun taru gaba ɗayansu ne Allah ta'ala ce sad anan malam yace ikhtalafu fi fat ala sab'ati aqwalin amma duk da haka malamai anan sun yi maganganu guda bakwai akan ma'ana sad wasu ka ce qasamun a qasam bi rantsuwa ce Allah yayi wa huwa min asma'ihi wannan shine ibnu abi talha ya rawaito daga abdullahi dan abbas wasu kace fad sad ne farkon sai yana nufin sadaka muhammadu shine ata'un ya rawaito daga abdullahi dan abbas na uku sadaqallah shine wanda malam Zahaku ya faɗa a rawaito irin wannan kuma daga abdullahi ɗan abbas Ya ce ma'anarsa sadiqun bima wa'ada mai gaskiya ne da abin da ya alkawari malam zajjaji ma'anarsa yace as-sadiqullahu ta'ala Allah mai cikakkiyar gaskiya na hudu annahu ismu min asma'il qur'an ko wai sunan qur'ani ne aqsama Allah bi jimalan qatada na biyar ismu hayyatin wa tatal arshi wa zanabuha tatal ardi sufla kun ji inji wanda yace sunan wata mucijiya ce jelarta tana ƙasa kanta na sama wannan kun san dai ba shi ne bane jimalan Sulaiman Dimashqi na shida annahu bi ma'ana hadisil qur'ana yi magana da qur'ani wanzur fihi kayi bincike a cikin sa jimalan Hassan ومال ابن جرير يتي ma'ana فيكون معنا صاد بعملك أي صاد بعملك القرآن ka wato ribaci ƙur'ani da aikinka ai arzku ka bujiro da shi wakila arzku ala amalika ka bujirar da shi akan aikinka in ya dace da abin da ƙur'ani ya ce to aikinka ya tsira fanzur aina huwa minhu na hudu bi ma'ana sada muhammadun صلى الله عليه وسلم قلوب الخلق واستمالها حتى آمنوا به وأحبوه annabi sallallahu alaihi wasallama ya farauto zukatan mutane har suka yarda da shi suka aminta da shi suka ƙaunace shi to duk waɗannan maganganun mun ce ba su da dalili min alkitabu was sunnati da ijtihadi ne na malamai in asabu falahum ajran wa in afsa'u falahum ajrun wahid in sun dace suna da lada biyu in sun yi kuskure suna da lada ɗaya eh, Allah ya yafe musu wal qur'ani Allah ya ce na rantse da Alƙur'ani qur'ani wal wawu huna wawul qasm bani al fatih la mahalla lahu min al Allah ya rantse da al mun ce Allah yana da dama ya rantse da abin da ya ga dama daga cikin halittarsa amma kai tun da akwai shi ba doka a kansa kai ko kana da doka man kana halifan fal yahlib billah aw liyasmut wanda zai rantse ya rantse da Allah ko ya shiru bai halatta ka ce na rantse da Ka'aba ko na rantse da babana ko na rantse da babata ko na rantse da annabi ko na rantse da kwarankwatsa ko na rantse da tarnatsa ko na rantse da aradun Allah ko na rantse da rawanin sarkin musulmi ko na rantse da kushewar uwata duka waɗannan rantsuwa ba ta da dalili man kana halifan falyahlif billah wanda zai rantse ce na rantse da Allah ko da sunayen Allah ko da sufofin Allah duk ana iya rantsuwa da waɗannan amma da ce na rantse da alqur'ani dan yana nufin maganar Allah ba wai tawaddar da takardar ba to rantsuwarsa ta yi domin qur'ani maganar Allah ne wa annal qur'ana kalamullah laysa bi makhluqin malam ya risala Allah ya ji kansa yace annal qur'ana kalamullah ya kafa hujja da ayin qur'ani da Allah ta'ala yake cewa wa in ahadun min al mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji maganar Allah to Allah ta'ala ya rantse da alqur'ani wal qur'ani Allah ce na rantse da alqur'ani zizzikri ma'abocin ɗaukaka azzikir yana nufin sharaf maɗaukakin littafi ولقد أنزلنا إليكم كتابا an أنزلنا 'Ilaikum kitaban, فيه ذكركم Allah ce na saukan muku da littafi a cikinsa akwai ɗaukakarku. wa na hula zikrun laka wa wannan qur'ani ɗaukaka ne a gare ka da mutanenka wa rafa'ana laka zikirak mun ɗaukaka darajarka da ƙimarka. wannan shine ma'ana ta farko na zikr ma'ana ma'abocin ɗaukaka da daraja asharaf wannan shine fassarar malam abdullahi dan abbas da malam sa'idu bin jubair da malam as-sudi fassara ta biyu zikir aizil bayan ƙur'ani mai bayani ne wa ilaika ilayka az-zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun mun saukan maka da ambato wa laqad yassarna al-qur'ana fa hal min muddakir anan az yana nufin wato bayani qur'ani da yake dauke da bayani dalla dalla filla filla yadda kowa zai fahimta in ji malam katada ko kuma fassara ta uku in ji malam dhahaku at-tazkiru wal qur'an dhikr ay tazkir me wa'azi me tunatarwa at tadhakkur yana nufin yarda da aminta da abin da kai tunani ka gane shi at-tafakkur neman yardar abu kenan at-tafakkur dalabun ne wata tazakkur wujudun ne in kana tafakkuri akan abu to neman sa kake in kuma kana tazakkurin sa to kana da shi ne kake da tuna shi inna fa'atu dhikra wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wa dhakkir inna fa'atu dhikra wa bil qur'an man yakhafu wa'idi ka tunatar da qur'ani wanda yake jin tsoron narkona da azabata wannan shine fassarar malam dhahak wal qur'an Allah ya rantse da qur'ani ma'abocin ɗaukaka a fassarar Abdullah dan Abbas da malam Sa'id bin Jubair da malam Suddi ko Allah ya rantse da qur'ani wanda yake cike da bayani a fassarar malam Qatada ko Allah ya rantse da Qur'ani wanda yake gargadin mutane da jan kunne kun ga duka ukun fasarar ta yi ba wacce wacce za a yar a nan ƙur'ani maɗaukaki ne ƙur'ani mai bayani ne ƙur'ani mai wa'azantarwa ne to al'izatu wa'azantawa ƙur'ani iri biyu ce akwai al'izatu bil masmu akwai al'izatu bil mashhud za ka iya wa'astuwa da abin da ka ji a kunnanka za kuma ka iya wa'astuwa da abin da ka gani da idanka Allah yakan dammara wasu ya ƙasƙanta wasu ya wulaƙanta wasu waɗanda suka saɓa mar dan mutum ya gani ya ɗau zina kada ya yi abin da suka yi Allah kuma yakan ɗaukaka wasu ya ƙimanta wasu ya darajta wasu dan mutane su ga waɗanda suka bi Allah yadda mai da su su ma su bi wannan hanyar dan su ɗaukaka kenan wa'azi za ka iya jinsa ta kunne ka amfana kuma za ka iya gani da ido ka amfana shine Allah ce wal qur'an zikir, da ƙur'ani ma'abocin ɗaukaka ma'abocin bayani ma'abocin faɗakarwa da wa'azantarwa da tunatarwa to malamai suka ce ina jawabul qasam domin aka rantse za a faɗi dalilin rantsuwar an samu almuqsimu mai yin rantsuwa an samu almuqsamu bihi abinda aka rantse da shi an samu almuqsamu lahu wanda aka wa rantsuwan ina almuqsamu alaihi kuma an samu adatul qasmi shine wawul qasmi to ina jawabin rantsuwar sai malamai suka yi kauli biyar akan lalubo da binciko da nemo abinda ake nufi da wannan rantsuwa ko dalilin da yasa aka yi rantsuwar wasu malaman suka ce jawabul qasm din shine sad din wal qur'an zikir sad ai wajaba wallahi nazala wallahi haqqun wallahi yana ya tabbata ya sauka ya kuma zama wajibi ai aiki da shi ji malam farra'u na biyu jawabin sadin shine kam a halakana qablahum min qarnin da yawa muka halakar da karnoni da suka gabata kamar da Allah wajen wa shamsu wa duhaha da aka takawa fassara ta uku annahu qawluhu ta'ala in kullun illa kazzabar rusula babu wani daga cikin su face ya ƙaryata manzanni kuma azaba ta tabbata a kansa na hudu suka ce inna haza la haqqun takhasumu ahlin nar wa shine jawabul qasamin can fa wajen karshen sura aya ta 64 a wannan sura wa shine jawabul qasim din ji kisa'i da malam farra na biyar suka ce a'a shi jawabin mahzuf ne wal qur'anu bi dhikr mal amru kama yaqulu al kuffar. abin ba kamar yadda kafirai suke faɗa ba ne? cewa Alƙur'ani maganar ka ce ko dabarar ka ce ko wayan ka ce ko azancin ka ne sai Allah ya ce balil ladzina kafaru haƙiƙa waɗanda suka kafirta fi izzatin suna cikin ɗagawa suna cikin fankama suna cikin nuna isa da jiji da kai da hura hanci da kallon kafaɗa biyu shine ma'anar fi izzati suna cikin suna ga buwayayyu ne su masu kima ne su sun fi ƙarfin a yi musu wa'azi a faɗakar da su a tunatar da su wa shiƙaƙin kuma suna cikin saɓani da kangarewa da waskacewa da bauɗewa gaskiya wal izzatu alhamiyatu wat takabbur yana nufin takama da kuma jiji da kai anil haqqi ga barin gaskiya ashiqaq alkhilaf wal adawatu li rasulillah ashiqaq kuma sabani da kuma muguwar gaban da suke yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Allah ce fi izzatin wa shiqaq suna cikin girman kai da ta'assufanci da kuma saɓani da kuma saɓawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kam a halakana qablahum min ƙarni Allah ce da yawa muka halakar da ƙarnoni waɗanda suka gabace su mun halaka su mun dammara su mun ƙona su mun halaka su irin waɗannan suna da yawa fanadau sai suka yi kira na neman taimako da neman agaji da neman tsira Allah ya ce wala tahina mana amma lokacin ba lokacin tsira bane lokaci ya ƙure lokacin da suka ɗaga hannu suna Allah mun tuba an riga an gama shi yasa Allah ta'ala ya ce a hali biyu ba zai karɓi tubanka ba وليست التوبة للذين يعملون السيئات hatta iza hadara a al-maut qala inni tubtu ana fir'auna shi ma yayi tubtu ana amma ba a karba ba lokacin da algarq ya same shi qala amantu annahu la ilaha illa bihi banu isra'ila wa musulmina. min al-muslimina fir'auna yayi imani lokacin da imanin ba zai amfane shi ba to haka nan walallazina yamutuna wa hum kuffar hakanan waɗanda suka mutu suna kafirai su ma imani ba zai amfane su ba wannan shine a hali biyu da imani baya amfanin wanda ya shi wasu kan ƙara da abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa lokacin da rana ta hudo ta yamma nan ma ba a karɓar tuba kuma ya ce ana karɓar tuban ɗayanku malam yu gargir mutuƙar bai kai gargara ba rai yana neman fita ka ce ka daina to ba a yadda da wannan tuban da haka ka tuba yanzu ka koma ga Allah yanzu ka kuma yi abin da ya kamata kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa falamma ahassu ba'athana idahum minha yarkudun Allah ya ce lokacin da suka hango tsananin uƙubar mu ya tunkaro su sai gashi min ha daga wannan bala'i yarkudu na suna rugawa da gudu Allah ce la tarkudu kada ku gudu warji'u ila ma utirftum fihi ku koma cikin abin da aka ji yadda ku shi daɗi wa masakinukum da gidajen ku, la'allakum tus'aluna dan a tambaye ku wani gurin kuma yake cewa hatta iza akhadha akhadna mutrafihim bil azab har zuwa lokacin da muka kama masu jin daɗin su da azaba idahum yaj'aru sai kaga suna ihu suna kuka la taj'aru al yawma innakum minna la tunsaru Allah ce kakuyi ta ihu kuna daga murya yau ba za a taimake ku a gurin mu ba daka wala tahina manas ba lokacin tsira bane ba lokacin da za a amfanar da su bane da abin da suka faɗa shi yasa lata tana cikin akhawatu laisa ta'amalu amalu laisa tarfa'ul isma wa tansabul khabara to amma sharadinta daga cikin sharuɗanta in an ambaci khabar ɗinta sai a cire sunanta in an ambaci sunanta sai a cire khabar ɗinta ba a haɗa khabar ɗin da sunan a lokaci guda ba za ka ce wala talhinu hina manas ba sai dai ka ce wala tahinu manas ko wala tahina manas idan ka ce wala tahinu manas sai ka ce lata harfu nafiyin wa nasikhin min akawati kana mabanin alal fathi la mahalla lahu min al i'rab yarfa'u al isma wa yansabu al sai ka ce hina khabaruha mansubun bil fatha wa huwa mudaf manas mudafun ilaihi wasmuha mahzuf taqdiruhu hinu in kai fataha kenan in kuma ka ce la tahinu hinu sai zamo ismuha marfu bi dhamma aina khabaruha mahzufun taqdiruhu la tahinu hina manas kenan hinun guda biyu ne hinu hina manas in ka sa la ta sai zamo la ta mabani alal fathi ko min akhawati laysa ah, wa nasikh tansabul isma a tarfa'ul isma wa tansabul khabara kenan yanzu ba lokacin nadama bane ba lokacin amsawa bane ba lokacin tsira bane kai ta tabar gazaka kai ta tsiyarka kana ka sai Allah ya danke ka kace ka tuba yanzu ba zai Allah ba zai saurare ka ba Allah ya tsare mu na'am wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum Allah ce sun yi mamaki kansu ya ɗaure an ja'ahum munzirun minhum dan mai gargaɗi ya zo musu daga cikinsu lokacin da Allah aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Qur'ani yana musu gargaɗi sai suka yi mamaki mamakin ya za a aiko mutum ya za a aiko mutum a ce ya shirye su da littafi game da Allah ta'ala ya faɗa a wani gurin sun ce Allah ya ce akana linnasa ajaban yanzu mamaki ya tabbata ga mutane an auhaina ila rajulin minhum dan nayi wahayi zuwa ga mutum daga cikinsu an anzirin nasa cewa ka gargaɗi mutane wa bashirin lazina amanu ka yi bushara ga waɗanda suka yi imani anna lahum qadama sidiqin cewa suna da gabace na gaskiya inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadha la sahirun mubin sai kafare suka ce wannan lalle wato mai sihiri ne kuma ƙwararre wani gurin suka ce in haza illa sihirun ya usar wannan ba komai ba ne face sihiri ne da ake wato ruwaito shi ko ake kawo shi to Allah ta'ala ya ce wa ajibu sun yi mamaki an ja'ahum munzirun munzirun shine fa'il mai gargadi min anzara yunziru inzar mai gargadi ya zo musu minhum daga cikinsu Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikinsu sun san girmansa sun san amanarsa sun san asalinsa sun san tushensa sun yadda da amanarsa da gaskiyarsa da mutuncinsa da ɗaukakarsa yana da kamala a siffarsa yana da kamala a halayensa yana da kamala a ɗabi'arsa sun yadda da wannan shi yasa Allah ce minhum laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وقال الكافرون kun ga sai da Allah ya kafirta su wannan shine original kaulasa Eh, in Allah ya kafirta ka to ba mai iya ture ma wannan amma in mutum ne ya kafirta ka to zai iya zama kafircin ba na gaske ne domin ba ko da yaushe mutum yake zama kafiri dan ya faɗi kafirci ko ya aikata kafirci ba hunaka farqun bainal fi'li wal fa'ili hunaka farqun bainal fi'li wal fa'il ba ko da yaushe musulmi ya faɗi kalmar kafirci ya zama kafiri ba kamar ba ko da yaushe kafiri ya faɗi karba ka musulunci yake koma musulmi ba mutum zai iya faɗa kalmar kafirci amma ko ba kafiri ba ne saboda akwai shuruɗin takfir akwai mawani'ut takfir za ka iya cewa lalle wannan kalmar kafirci ne amma wanda ya faɗe ta kad ya kunu kafiran kad la ya kunu kafir saboda asbab da mawani' ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع hukunci baya tabbata illa bi shurutihi wa mawani'ihi wannan yana nan a cikin littattafan malamai na sunna manya wa qala al-kafiruna waɗanda suka kafirta suka ce haza sahirun wannan mai sihiri ne kazzabun kuma makarici kun ga sun hada laifuffuka biyu cewan mai sihiri ne kwaɗai wanda ya ishe su zama kafirai cewan kazzabun su kalli wanda ya fi kowa gaskiya a ce masa kazzabun akwai zalunci akwai kafirci a cikin wannan kuma akwai rashin adalci an yi rashin adalci ya mutumin da ya zauna a tsakanin ku shekara arba'in ba ku taɓa tuhumarsa da ƙarya ba bai taɓa yin ƙarya ba kuma sai da ya kafa ku shaida ya ce yanzu in na ce muku a bayan garin nan akwai wata bataliyar rinjina za ta kawo muku farmaki za ku aminta ku ɗau shiri da tanadi da kimtsi suka ce eh ice saboda me suka ce ba mu taɓa tuhumarka da ƙarya ba ice to ni manzon Allah ne zuwa gare ku sai kuma kowa ya noke kai shi yasa Allah ce fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimin bi ayati Allah yajhadun su tabbas a zuciyarsu sun san kai ba makareci bane sai dai suna jayayya ne da ayoyin Allah na'am أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم ۖ إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da mana bayani akan dalilai waɗanda kafirai suka kafa akan ƙin bin gaskiya na farko sun ce sahirun kazzab sai kuma suka ce aja alal alihata ilahan wahidan yanzu ya sanya allolin bauta masu yawa ɗari uku da sittin su koma ilahan wahidan a dinga bauta Allah ɗaya ashe tushen rigimar a tauhidul uluhiyya ne ko tunda ba sai aja'alar rabbu ba sai suka ce aja'alal alihata daga alihata ilah aka samo tauhidul uluhiyya wanda yake nufin ifradullahi ta'ala bil ibadati kadaita Allah da bauta wanda shine fassarar la ilaha illallah annahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun in an ce musu la ilaha illallah ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah yastakbiruna suna yin girman kai saboda sun fahimci ma'anan ila mu ne muke faɗan la ilaha illallah wasu ba sa kula da ma'anarta da fassararta da dokokinta da sharuɗanta shi yasa wani malami yake cewa wa bi shurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu la yantafi qailuha bin nutqi illa haythu yastakmiluha al ilmu wal yaqin wal qabulu wal inqiyad fadr ma aqul الإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب yace da sharaɗi guda bakwai aka dabaibaye ta ita kalmar shahada a cikin kuma wahayi ya zo mai faɗatta ba zai amfana da ita ba sai ya cika waɗannan sharuɗan al'ilmu ya koyi ilminta shi yasa in mutum ya musulunta muke cewa a je a koya masa la ina ma'anallah a koya masa ma'ana ya san fassarar wannan kalmar da sharuɗanta al'ilmu wal yaƙinu a nemi a bashi dalilai da za su gamsar da shi ya samu yaƙini a zuciyarsa ɗari bisa ɗari wal qabul ya karɓi sharuɗan nata da dokokinta walin iyad ya miƙa wuya ga Allah da manzansa wasidiku ya faɗi hakan da gaskiya ba ƙarya yake ba wal ikhlas ya yi dan Allah wal mahabba ya so Allah ya so annabi ya so ‘yan uwansa muminai saboda Allah wannan su ne shurutu la ilaha illallah shi yasa suka ce aja alal alihata yanzu ka mai da abun bauta da yawa ilahan wahidan ya zama abun bauta ɗaya da muke da gumaka inna haza lalle ma yadda abun bauta ya zama ɗaya la shay'un ujab abun mamaki ne suna ga ba zai yi ba abun mamaki ne a ce Allah ɗaya kawai za a bautawa to ba ko abun mamaki kuma shine abautawa abun bauta da yawa ba shi ne abin mamaki ba bauta Allah ɗaya ne abin mamaki ba aksu ma bautawa abubuwa da yawa shi ne abin mamaki kuma kai da aka yi maka ƙasa aka yi maka itace aka ma katako don ka amfana kuma ka zo kana bauta wa kayan amfani duk abin da ka ɗauka ka bauta masa wani abu ne shi ma bawan Allah ne ka mai da shi kuma abin bauta gona shi ne ajab abin mamaki kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya buɗe maka ba ka'abar ya buɗe ba ya dinga tura kan gumakan su musu su iya wa kansu komai ba akwai wani da yake bautar gunki baban mu'awiz da mu'az ana kiransa amur bin jamu al-ansari linta ba ya'yansa biyu sun musulunta da matarsa bai sani ba to yana da gunki da yake bautawa sai zo ya ce wa gunkin to zan tafi kasuwa sai a kula da ni a dudduba dai a kai da zan ci ba haka ba sai da ya gama bautarsa ya mulke shi da mai ya masa wanka ya tafi sai ƴaƴan suka ɗau guncin suka kai bola suka wurgar ya zo da yamma ya gaya masa ya dawo sai ga bai gan shi ba sai tambaye ta ina gunki na tace ban gan shi ba ya bincika gidan kaf bai gan shi ba ya shiga ya masa sai hango shi akan juji ya ɗauko shi ya wanke ya fushi ya faɗa da zai tafi gobe sai kawo takobi kusa da shi ya ajiye ice jiya kaga bana nan an wulakanta ka to shi yasa yau tunda zan tafi na aje maka abun makami kusa da kai in wani zai wulakanta ka sai ka kare kanka shikenan ya kada kai ya tafi da suka zo suka ɗauke shi suka kai shi juji sai suka samu wani mushen kare sai suka haɗa su da su suka ɗaure da ya dawo ya nemi abinsa bai gani ba ya koma jujin sai ya ganshi hada da mushen kare sai ce mm, a ba abin bauta ba ne kai wannan wulaƙancin ya yawa in dai haka za a maka wannan wulaƙancin baka tsare ba to kuma ka sai an masa fiye da haka baka tsinanta maka ba so da haka yace wai ina ina annabi yake ne Haka ce yana can guri kaza sai je kalmar shahada ya shiga addinin musulunci in ji dalilin musuluntarsa akwai wani cikin sahabbai an ba da wata kissa yana cewa bayan ya musulunta yakan tuno wani abu da ke sa shi kuka ituno wani abu da ke ba shi dariya wanda ya a zamanin jahiliya na ɗaya ya binne yasta da rai lokacin da ya rami zai saka ta tana kuka tana baba me nayi baba me nayi maka baba ya turmutse ta a cikin ƙasa duk sanda ya tuno wannan gashi al-islam ya jubbu ma qablahu musulunci diya ya fa wannan abin da ya wuce wanda aka yi tunda an musulunta an kyautata musulunci to amma duk da haka yana damuwa na biyu ya ce ya taɓa yin gunki da tuwon dabino ya cire kwallayen ya daka dabino yayi gunki yayi butun butumin gunki da shi sai sa shi a jaka yana tafiya duk sanda bukata ta taso sai fito da shi ajiye masa sujada ya gaishe shi ya nemi kuma ya buɗe masa rayuwarsa ta kyau to sai aka shiga sahara tafiya ta yi nisa guziri ya yanke saura wannan batun butumi na gunki wanda aka yi shi da dabino to yunwa ta dame shi ya fito da shi ya sa a gaba ya masa abin da zai masa na bauta sai ce to amma yana neman afuwa da Allah zai gutsire masa hannaye zai cinye ya gutsira hannayen ya cinye yi gaba dai abinci bai samu bai gutsire kafa a ƙarshe dai kafin a fita daga wannan sahara ya cinye abinsa tas to amma a lokacin duk ya ɗauka dai larura ce ta sa aka yi haka shi kuma Allah iya yadda a masa haka a cinye shi din ya zama abincin da za a kasayar da shi sai da Allah ya shirye shi ga musulunci in ya tuno wannan sai ta dariya to oh kagan Allah bai shirye ka ba sai ka ga ba yadda za ka yi ka shirye yasa nake gaya muku masu bautan saniya masu bautan jemagu masu bautan macizai masu bautan buda masu bautan sikh masu bautan kaza kai in ka je gurin a matsayinka na musulmi da Allah ya shirya da kai sai ka ta mamaki da yanzu wannan abin ya shi zai amfani mutum ko cutar da shi amma ka ga mutum ya zo gurin da ikhlas ya tsaya cak yana neman afuwa da rangwame wataƙila ma da za ka fahimta ka ga wani profesa ne a wani fanni amma Allah da bai shiryar da shi ba duk wayan da ya na ilimin zamani bai wayar da shi ba shi yasa shirya a hannun Allah kawai take inna haza la shay'un ujab suka ce wannan abin mamaki ne wan talaqal mala'u minhum sai wasu jama'a daga cikin su suka tafi suna gaya wa sauran animshu ku tafiya ku kuwatsi wasbiru ku yi haƙuri ala Ali hatikum abu saguma kanku ku watse ku watse ka ku ji wa'azi ko a je ya hakuri ya ci gaba da bauta gunkinsa ka ji bauta gunkin ma sai an yi hakuri ku je ku yi hakuri inna haza wannan wa'azin la shay'un wani abu ne yuradu da ake nufi wani abu yake nufi akwai manufar da ta sa yake wannan wa'azin to inda manufar sun gane tunda sun wa annabi sallallahu alaihi wasallama tayi suka ce a tura masa wani mai fusaha ije ya same shi ya masa tayi suka ce mun zo maka da abu hudu idan kuɗi kake nema da wa'azin nan ai maka gidauniyar maka mana ya zama duk maka ba mai kuɗinka shikenan an huta idan aure kake so mu tara maka ‘ya'yanmu ka zaɓi kyawawa guda goma na uku idan shugabanci kake so to mun naɗa ka ba hamayya ka ci zaɓe kawai ba hamayya kai ne shugaba idan baka da lafiya mu haɗa kudin mu ta neman magani sai ka warke shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu qur'ani kawai ba su amsa da shi to kaga sun yi wannan tayin akwai wani mutum gwanin ruka da tawaida shi sai ya ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallama wai tabuwaye shine yazo ya masa ruka Izo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kikkiawan niyya yazo yace naji mutanenka suna cewa ka dan tabu ne ni kuma Allah ya sa wata hikima idan nawa mutum addu'a yakan warke shine nazo in taimaka ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات amalina. من يهده الله فلا مضل له wa mai yudlil fala hadiya la har zuwa karshe sai mutum ya ce to ni ne mahaukacin kenan ni za ka wa addu'a in warke ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ya shigo addinin musulunci yasa suka ce inna haza la shay'un yurad wannan wani abu ake nufi akwai wani abu ma ina bi haza suka ce ba mu taba jin wannan ba fil millatil akhirati a addinan da suka gabata addinin da ya gabata na yahudu da nasara lokacin su sun yi watsi da tauhidul ibada suka ce ba mu ji wannan a cikin nasu addinin ba in haza wannan abin bai zamo ba illa ikhtilaq face kirkira min ikhtalaqa yakhtaliqu ikhtilaq abinda ka kirkire shi daga khalaqa ne aka yi masa ziyadan hamza wa ta sai koma kumasi shine kuma mai kon khalaqa ya koma ikhtalaqa ala wazani ifta'ala yahtaliqu yafta'ilu ifti'alan ikhtilaqan wato ƙirƙira kenan wal kadhibu masnu'u ala an nabi zalika al mawdu'u abinda aka ƙirƙira aka dangana annabi shi ake kira al hadith al mukhtaliqu al makzub hadisin ƙarya kenan suka ce in haza illa ikhtilaq qur'anin ma kirkirarsa aka na'am a unzila alaihi zikiru. suka ce yanzu a saukan masa da ambato shine alqur'ani min bainina a tsakaninmu me yasa mu ba a ɗauki ɗauki yaro a bashi annabta ga manyan gari laula nuzira hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim dan me Allah bai ba mu takara annabta ba mu ma muna da mutum biyun da muke so daya a Ta'if daya kuma a Makka Allah ya ɗauke daga cikin su mana ya bashi annabta ko ba zai shawarce ba sai ya mana nadi ayi takara mana abu ga fasta a ba namu ne za su cinye ba to annabta ba takara bace ba fasta ake bugawa ba ba ƙuri'a ake jefa a zaɓi annabi ba Allah ne yake zaɓin annabi ya turo shi in ka bi shi ya sa ka aljanna in ka saba masa ya sa ka wuta bal hum fi shakkin min zikiri Allah ce lalle su sun kasance a cikin shakka min zikiri daga ambato na aimin alqur'ani daga wannan alqur'ani wal ma'ana annahum laysu ala yaqinin mimma yaqulun ba su da yaqini akan abin da suke cewa inna ma hum shakkuna su ma kansu shakka suke yi ba su tsaya ba sun yanke ba fi shakkin shakka suke yi a shakku tajawizul amrayn la maziyata li ahdihima ala al-akhar dan adam abubuwan da suke fado masa a rai malamai sun fassara su guda shida ne akwai al'ilmu abin da kake da sani yaƙini a kansa al'ilmu shine idraku shay'i ala ma huwa alaihi fil waqi ka fahimci abu yadda yake a karanci a ilimance wannan shi ake kira al-ilmu idraku shai ala ma huwa alaihi idrakan jaziman na biyu bayan ilimi sai al-yaqinu al-yaqinu jazmul qalbi ma al-istinadu ila dalil ma al-istinadu ila dalil zuciyarka ta gamsu da abu kana da hujja ilmu ma'arifatul huda bi dalilihi ma zaka wa taqalidu yastawiyani akwai ilmul yaqin ainul yaqin haqqul yaqin na uku shine aljahalu aljahalu din ya kasu biyu akwai aljahalul murakkab akwai aljahalu albasir aljahalul murakkab shine rajulun la yadari wa la annahu la mutumin da bai sani ba bai san bai sani ba wal mar'u yajhalu thumma yajhalu annahu zul jahali fi asar dalali wa ma mutumin da bai sani ba bai san bai sani ba ya zama ribataccen bata wanda ba za a iya fanso shi ba sai kuma aljahalul basir rajulun la dari wa ya yadari annahu la dari. mutumin da bai sani ba kuma ya san bai sani ba wannan ya fi sauki don wanda bai sani ba ya san bai sani ba in ka sanar da shi sai ya sani amma wanda bai sani ba bai san bai sani ba bai sani ba ita ma bai sanin ba bai santa ba ta kaka za ka sanar da shi ya sani ha wani mawaƙi adibi ya waka kan wani jaki da mai jakin duk jahilai ne Shi ne ya yi waƙa da harshen jakin Ya ce wa ƙalal Hamirul hakimu yauman. law ansafa ad ana arkabu li'annani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkabu wai jaki ne ya magana ce gaskiya da za a yi hukuncin adalci ya kamata in mai jakin nan ya hauni na kai shi gona ni kuma hawo shi ya dada ni gida domin shi jahili ne ni ma jahili ne sai wai jakin ya ce ni jahili ne ban sani ba na san ban sani ba amma shi mai jakin da yake zuwa makaranta bai sani ba bai san bai sani ba kenan jakin ya ɗara mai jakin da aka ce in na kai shi gona kamata a masa gammo shi kuma ya dada ni idza kunta la tadri wa lam taku billazi yusailu man yadri fa kaifa idan tadri walau kunta tadri aw tadarraita lam takun tukhalifu man yadri ala ilmi ma yadri wa anta la tadri kenan zuwa makaranta shine maganin aljahlul basir baka sani ba ka je ka koya amma duk wanda kaga bai sani ba bai san bai sani ba to baya zuwa makaranta baya zuwa wajen tafsiri baya zuwa wajen wa'azi ya ɗauka ya sani kuma bai sani ba wannan babban illa ce sai kuma azzannu tajawiz al-amrayn ahaduhuma aqwa min al-akhar abinda ake kira zato ka ji ayyuwan abubuwa ɗayan biyu amma ɗaya ya fi ɗaya ƙarfi wanda ya fi ƙarfin shine zannu sai kuma ashakku tajawiz al-amrayn ahaduhuma la ya li ahadihima ala al-akhar ka ji abubuwa guda biyu dukkansu suna faruwa ko za su yiwu amma ɗaya bai fi ɗaya ba e ɗinka ba tafi a'anka ba dukkansu ɗaya shine shakku sannan sai alwahamu تجويز الأمرين أحدهما al-asar. Ka ji yiwan abu biyu amma ɗaya ya fi ɗaya rauni to wanda ya fi raunin shi ake kira wahamu to duk abin da kai gamsu da shi a zuciyarka akwai dalilin akwai ɗaya daga cikin shidan nan ko dai kana da ilimi a kansa ko kana da yaƙini a kansa ko kai jahili ne a kansa ko kana da zannu zato kawai kake ko kuma shakka kake yi ko kuma wahami kake yi duk abin da ka gamsu da shi a duniya ba zai fita daga waɗannan shidan ba to duk abubuwan musulunci abin da kake so ka sa a ranka al yaqinu wal ilmu ka yadda kuma ka sakankance kuma akan ilimi ba da jahilci ba to shine Allah ya ce sun kasance fi shakkin min zikiri ballan ma ya zuƙo azab Allah ya ce bari da su ai har yanzu ba su ɗanɗana azaba ba ne ba a ɗanɗana musu azaba bane ne shi yasa suke tsiya shi yasa lamma harfu nafin wa jazmin wa ƙalbin. matsayin su ɗaya da lam sai dai bambancin su ita lam tana kore baya ne ita kuma lamma tana kore baya da daɗin har zuwa yanzu in ka tashi ka ce lam ya zuƙo azab ba su ɗanɗana azaba ba a baya lamma ya zuku azab har yau ɗin nan ma ba su ɗanɗana azabar ba lokacin da ayat ta sauka kenan amma za sun gama ɗanɗana sun ɗanɗana ta duniya a badar sun ɗanɗana kuma ta lahira Allah ya jefa su a wuta shi yasa Allah ya ce lokacin da suke ƙaryatawar lamma ya zuku kaga lamma harfu nafiyin wa jazmin wa qalbin mabani ala sukuni la mahalla min al-irab yazuqu fi'lun mudari'un majzumun bilamma wa alamatu jazmihi hasfun nun li'annahu min al-af'al al-khamsati wal af'al al-khamsatu turfa'u bi thubut an-nun wa tunsabu wa tujzamu bi hazfiha waj'al li nahwi yaf'alan nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna wa hazfuha lin-nafyi wal-jazm sima كلم تكوني لترومي مظلمة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل alif alif alfarq bain almadi wal amr wal mudari azabi ne muzafin ne asalinsa ballan ma yanzu ko azabi sai aka hazafin ya'ul mutakallim din wacce ce muzafin ilaihi to Allah ta'ala ya ce har yanzu ba su ɗanɗana azaba ba ne shi yasa suke ta kangarewa to anan za mu tsaya amma akwai bayani dangane ga abin da ya shafi taimako da aka baya waccan shekara na tufafi ga marayu to gaskiya kun yi ƙoƙari domin an samar da atamfofi da shaddodi da yadiddika waɗanda aka tara su him a 'yan kwamiti aka yi ta ɗinkawa to matsalar da aka samu kun kawo shi ne a ƙarshen kwanakin ramadan sai zama ba a samu damar ɗinka musu ba sai aka ba su shi ba a ɗinke ba sai zama ba su sa ran sallar ba Ta wani ya ce to ai ma ba a bashi ba tunda an bashi ne ana gobe jibi sallah kaga ba zai samu damar dinkawa a kwana biyu ba tela kuma da wuya ka bashi dinki a daidai wannan lokacin ka samu to shi yasa yan kwamiti suka ce waɗanda suke da niyya na za su bayar da gudunmawa na atamfofi za su ba da gudunmawa na kayan sawa kai dai mun ce wanda zai ba da kaya don Allah kai kawo mana waɗanda ya gaji da su kai ka mana bola ka mana mai kyau in wanda aka sa ne in kuma sabo ne mun fi son sabo kuma ka kawo a ɗinke yafi ko kuma ka kawo cikin shaddodinka uku da zaka ɗinka ka kawo ɗaya nan a bawa ɗan uwanka musulmi ya sa akwai marayu da muka yi list suna nan jingim duk kuma a cikin garin nan suke masu tarin yawa kuma kowanne mun bi diddigi mun tabbatar suna cikin kunci abun mamaki mata suke gaya mana wasu mata sun je wajen tafsirin mata suna tambaya kan cewa sun daina azumi saboda babu abin da za su yi sahur babu abin da za su yi buɗe baki mijinsu ya shiga larura ba abin da za su ci da haka suka ga ba za su iya tanadin abincin da za su ci ba ba za kuma nace ta to wanda bai azumi ba ma ai kuma ya ƙara shiga matsala suka ce ai abincin ne ba lokacin da zai zo baka san lokacin zuwansa ba shine suka sauke azumi kuma an bincika an tabbatar lalle talauci ne ya sha kansu har suka rasa abin da za su yi sahur su yi baki kuma a cikin garin nan wannan abin takaici ne abin bakin ciki ne abin damuwa ne saboda haka yan uwa fursan neman rahama Allah a buɗe take ku fito da abin da Allah ya hore muku ku taimaka yan uwanku musulmi waɗanda suka shiga halin kakani kayi mun samu minista ta aiko da buhun shinkafa goma sha biyar da buhun masara goma sha biyar buhu talatin yana nan a ofishin kwamitin ana nan an fara raba waɗanda suka cancanci a raba musu to abin akwai ragowar su suna da yawa har sun fi ƙarfin waɗanda za su yi. kuma wanda an tace an tabbatar da gaskiyarsu ne dan mutum ya faɗi unguwarsu da gidansu sai mu ce to je kama zo sai a tura a je a samu mai unguwa ko makotan gurin a bincika abinda wannan ya faɗa na yana cikin damuwa haka ne wani ma mutanen gwa ce wallahi mu ma mun yi iya taimakon mu haka ne yana cikin damuwa a taimaka masa saboda Allah to sai a zo a ɗauki abin da aka ga ya cancanta sai a je a kai musu kun ga wannan kofa ce ta samun rahama ba sai buhu ba sabulu ne mai ne omo ne kwano ɗaya zaka iya aunawa na shinkafa ku hudu za ku haɗu ku siyo buhu ɗaya ko ku siyo buhun masara ko na gero wannan taimakon ga 'yan uwa musulmi muna sa ran waɗannan su ne waɗanda Allah ya buɗe mana na samun rahama domin sallallahu alaihi wasallama ya ce ni da mai kula da haka muke a cikin aljanna sai haɗa ɗan yatsansa kusa da kusa haka muke a cikin aljanna saboda haka 'yan uwa ga hanyar samun rahama mu tashi mu taimaka ƴan uwan musulmi man la yarham la yurham arrahimuna yarhamuhum rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis samai saboda daga nan kafin kwana uku muna so mu ga an cika gurin nan da kayayyaki kowa ya je kokari kai da abokinka in baka iya siyowa ba ka haɗu da abokinka ku siyo ko kai da matarka ko kai da waye ku haɗu dan Allah ku taimaka wa ƴan uwanku musulmi da suke cikin halin kakanuka yi man farraja an mu'minin kurbatan min kurabi duniya na fasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmul qiyama wanda ya yaye ma dan uwansa bakin ciki daga bakin cikin duniya Allah zai yaye masa wani nau'in bakin ciki daga cikin bakin cikin lahira so da haka a fito wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun Allah ya ba mu ikon taimakawa ƴan uwanmu musulmi akwai wani bawan Allah ma da ya aiko da atamfofi turmi bakwai yace wannan turmi bakwai a raba wa waɗanda suka cancanta kuma an miƙa shi ga waɗanda za su miƙa shi ga waɗanda suka cancanta ɗin saboda haka a ci gaba da taimakawa Allah zai taimaka mana Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini abinda muka ciyar da abinda muka yi ga addini muna roƙon Allah ya mayar wa waɗanda suka yi ninkin ba ninkin Allah ya mayar mana ninkin ba ninkin Allah kuma ya ƙara mana imani da san annabi ya mana arziki a duniya ya mana arziki a lahira ya karɓi ayyukanmu akwai rasuwa da muka samu labari ɗazu an yi akwai yayar malam bello doma wanda Allah ya mata rasuwa mahaifiyar a malam muktar wanda Allah ya mata rasuwa ɗazu kuma za a yi a nan gobe insha Allah karfe goma na safe saboda haka ana gayyata duk waɗanda suka samu dama su za a jana'iza waɗanda kuma suka samu shi malam bello sai su masa ta'aziyya na yayarsa uwa ɗaya uba ɗaya da Allah ya mata rasuwa Allah ya ji kanta Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta Allah ya sa bakin wahalar ta kenan subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk katu malam sai tambayoyi ne wannan tambaya na cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya taimake ka yace malam yace shi malam don Allah har yanzu akwai zuriyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in har akwai aina suke a wace kasa har yanzu da zuriyar Annabi sallallahu alaihi wasallama suna nan makil a duniya sai dai zuriyan kashi biyu ce a kowace ta tabbata da isnadi cewa zuriyan annabi ne sallallahu alaihi wasallama suna nan tili a duniya saba su tana nan akwai kuma waɗanda suke dangana kansu ga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama amma har yanzu bincike bai tabbatar ko ya kora cewa suna da alakar ba amma wanda suke da alaka suna nan a makka da madina da kasashen la musamman kasar jordan wanda hatta sarkin jordan na yanzu an tabbatar nasabarsa tana tikewa ga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sun rubuta tun daga wannan zamanin haɗi zuwa yau a rubuce yake so da haka wannan ba ma mai shakka ko kwanto akan haka suna nan da yawa so duk wanda nasabarsa kamar yadda alqadi iyar ya faɗa yace magana ce ta lissafi da nasaba in ka ce kai jinin annabi ne sallallahu alaihi wasallama tunda abu ne mai daraja ba za a bari mutane suna wasa da shi ba sai ce to ya aka yi ka haɗu da gidan kuna da tarihi a rubuce da ya nuna haka shi babanka da babansa da babansa da babansa da babansa da babansa da babansa har zuwa gidan ko ku dalili ne ya sa kuke dangana kanku ga gidan idan bincike ya tabbatar cewa mutum yana da alaka da gidan to sai a dinga darashta shi ana kimanta shi ana mutunta shi kuma a ba shawarwari abubuwa na kaskanci da wulakanci ba nasa bane yana daga babban gida ya kamata ya wulakanta kansa ya tozarta kansa ya shiga harkokin da basu dace ba don kada ya zama suka ga wancan gidan mai daraja in ko bai tabbata ba to sai a ja kunnen mutum a ce to ka daina faɗa domin hakan zai zama kamar a kana wasa ne da gidan in ma bai daina ba malam alqadi yan a cin ashifa yace alkali yana iya yanke masa hukuncin aimar duka kuma a daure shi a gidan maza malam mai wannan tambaya ta ce don Allah malam ka taimaka ka min bayanin halin da nake ciki ta ce wanci idan ta kwanta bacci sai ta ji wani yana zuwa mata mafarkin kuma sai ta ga kamar da gaske ne ya kwanta da ita ta dinga karanta ayatul kursi da amanar rasulu da kulhu Allah da falqi da nasi wannan ukun karshe din tana tofa a hannunta tana shafe jikinta da shi kuma inda kasin na suratul baqara ta dinga kunna lokacin da za ta kwanta ta bashi ya dinga yana juyawa insha Allah in shaidani ne da aljani Allah zai kore shi da wannan karatu da take ji na alkur'ani kuma a rage tabarruji da kalle-kallen waƙoƙin batsa da yin abubuwa da basu dace ba duk waɗannan sukan kawo mace irin waɗannan shaidanu domin ta zo taka kalli abubuwan batsa ta kunta da sha'awa tana ta birgima akan gado dole shaidan zai wuce ya zo ya gaga wata a banza a wofi to shi abin da yake faruwa wala sai haddo lokaci yayi dukkan masu bukata ta alheri Allah biya musu akwai masu neman haihuwa akwai masu mamata akwai waɗanda suke neman ashirin ƴaƴansu akwai marasa lafiya iri-iri akwai masu neman aure akwai masu neman aiki masu neman da ƙur'ani masu jaraba masu interview kowa Allah biya masa bukata ta alheri wannan yan uwa ta malam Bello Doma da Allah ya mata rasuwa muna roƙon Allah ya ji kanta Allah ya mata rahama abinda ta bari Allah ya musu albarka Allah kuma ya ba dukkan waɗanda suke da abin nan da ita haƙuri na wannan babban rashi da suka yi Allah ya mata rahama ya ji kanta ya karɓi ayyukanta na ƙwarai ya fi yafe mata kuranta duk sauran matattun musulmi Allah ya musu rahama ya ji kansu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين